Barka da zuwa Hausa Zip TV, tashar da ke kawo sahihan labarai. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a kowane lokaci. Sannan kuma wannan bidiyo da kake kallo, ka danna mana alamar laikin sannan kuma ka yi comment, saboda muna lura da duk masu yi mana haka. tamkar gasa ce muka sa akwai adadin da muke son kaiwa insha Allah za mu ba da kyaututtuka idan kana da rabo za ka samu An yi nasarar kama shi, bai da wani aikin yi wanda ya wuce hiddu al'aurar shi ya rika nuna ma jama'a. An ɗau lokaci mai tsawo ana neman shi, yanzu an kama shi. 'Yan sintiri sun yi ram da Sani Sale a yankin Maidile da ke jihar Kano kan zargin bayyana al'aura a cikin jama'a. Mataimakin kwamandan 'yan sintiri ya ce Sale yana fito da al'aurarsa ga mata kaɗai. kuma yana tserewa kafin jama'a su zo inda Mata da yawa sun sha kai korafin shi sakamakon irin abin da yake aikatawa. Zai iya idda gungun mata ko walau wajen da suka taru ko kuma suna tafiya da sun haɗu bai da wani abu wanda ya wuce kawai ya cire wandon shi ya nuna masa al'aurar shi ko kuma ya rika zuwa kusa da su haka ya ciro ya nuna musu. Wannan shine babban abin da yake wanda mutanen yankin kowa ya san da labarinsa amma dai me a duk lokacin da aka ce ya aikata hakan wasu matan kun san mata sukan kama ihu wasu kuma sukan tsere duk dai irin abubuwa makamantan haka suna faruwa an ɗau lokaci mai tsawo dama ana so a ram da shi to a yanzu an yi nasarar kama shi ne sakamakon hantarar wasu mata da ya sai aka tsananta bincike inda aka yi ram da shi yanzu dai haka yana a hannun 'yan sintiri tsare wanda zai karɓi hukunci daidai da abin da ya aikata sannan kuma salisu idris mataimakin kwamandan 'yan sintirin da ke yankin Maiddele a ƙaramar hukumar Kumbotso ta jihar Kano ya sanar wa BBC cewa wanda ake zargi an daɗe dama sosan gaske ana neman sa bisa yadda mata ke kawo ƙorafi da koke akan abin da yake aikata musu wanda sai a yanzu ne aka yi nasarar kama shi su kan sun yi matuƙar jin daɗin kama shi saboda wannan abin ya kasance wani abu kamar na mamaki duba da irin yadda da kaya gungun mata ko kaga mata kawai dai ka yi duwal aurarka ka cire wando ka nuna musu wannan abin ba karamin abu ba ne dole za a ɗau mummunan mataki akan wannan abu ku ci gaba da kasancewa da hausa zip tv domin samun ingantattun labarai kuma sahihai a duk inda kuke a faɗin duniya